kawai nan gun za mu iya garaya a gurin nan sai dai ka ji ana rungudin din rungudin din rungudin din rungudin din rungudin din kai nan zai daɗin buki tab ai ko yau za a a dandali yau yayi eh? to me kake so babu da haka kai ma sai na ganka ne kuma a nan a na cin na ka san halin da wannan hanyar take ah, fa yana da haɗari fa sosai hadari mucizai ne ke bi ko kuraye ko kuma wasu wasu namun dajin ne a gurin to na hanyar namun daji ne ko kuraye ko mucizai kuma ai da sauki ai mutanen boye annan hanyar hanyar su ce saboda haka ni ba ruwa na gaya ba za ka kuma ba ba ba nan gonar ka ce ba ba gona ta bace ah. amma dai na san yadda haɗarin yi nan haka za a yi yi nan ka ji mutane da sa'ido yi sa na tambaye ka gonan ka ce to bari ma ka ba tsewa zan ba zama zan yi ya sa da masu neman faduwa ne kawai a zuwa daga an zauna a guri sai a dinga abun nan mutane daga sa'ido sai kai kai wannan kai Allah ya sauka haba yi bai haka sai ka ce an abun da annabi kai hakuri yaushe ka zo kana na Allah Allah wallahi juna la ilaha illallah ah, ya tashi billahi la ilaha